bani da nutsuwa a cikin sauki ba kulawa ba na gani bani da daraja bani da ba baki na ah, ah, ah, ya nika kana ta ciku ciku da babur kana ƙoƙarin ɗora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in je na yi da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya baka ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din da gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai duk laifinka ne ai da zai zama laifina saboda makanikin ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kacha sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababbi kuma original Don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar ƙofar ruwa shagon Umar Awal Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya 09031933050 ko kuma 08060383988. Martaba Motorcycle Spire Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. Fatu ya akai? Ai kai nake nema, na farga na gama komai ni. Na siyo sarƙar, kai nake nema. So nake karaka na muje mu ɗan samo irin dan kuma ɗan gidan nan da za mu sa ta dan kawata ta a ciki, ka gane? Sarƙar gwal mana, ai na gaya maka. Ni fa ga zan iya kundige komai nawa saboda yarinya nan ta samu farin ciki. Kana ji cewa akwai wanda zan faranta rai sama da zuhura? ba na abu da nake da buri sama da in ga farin cikinta yau fa shekaran mu guda da aure dole in faranta mata rai tsananin so kaga ni barin zon dauko ka mutu yi eh, mu dawo sai mu dawo sai mu tun da hanyar ne barin zon dauke kawai barin sauri barin to da so ne ke wa mata aso aso ne aso ne soyayya mu so juna mu damke soyayya Gogo! Na'am, a'a. Ah, ah. Lafiya ya aka yi? Oh, Ki so ne sosai. Na yi kyau? Kin yi kyau sosai ma kuwa. Gogo, kiya na ga baki wanka ba baki kwalliya ba. Wankan wani daban ake, ai ni tun safe ne wanka na ne kwalliya ta. Wai kina kin bai faɗa miki komai ba? Me zai faɗa min yanzu duk abin da ya faɗa miki ai ba sai ya faɗa min ba. Wannan zancen ku ne ke da shi. Mai gogo, yau ba shekara ɗaya. Shekara ɗaya ta me? Oh, gwaggo, shekara ɗaya mu ne yanzu don Allah gwaggo ba kya lissafi? Ni kin gaba na lissafin wata shekara. Ban da rasuwar mijina ita nake lissafa shekarunsa in ringa masa addu'a, amma na san wata shekara ɗaya me aka yi. Amma in na gaya miki je gaskiya gwaggo sai kin je kin yi wanka kin yi kwalliya. To me aka yi a shekara ɗaya? <laughs> Wallahi kina bani dariya wannan yarinya. Gwaggo? Na'am. Na shekarar mu ɗaya. Da me? Na aure. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu dama shine abin da kika fito ki gaya mun. Ni na ɗauka fati za ku yi ko wani abin za ku je ko wani gidan bikin? Kai. Wannan yarinya Allah shirya min ke yau kuma da haka kika zo. Gogo wanka kwalliya. Kai. Allah na gode ma ana auren zumunci wani ana bata zumunci to ni na zumuncin ya haɗu gashi Allah haɗa kansu zaman lafiya ake soyayya ake bugawa masha Allah alhamdulillah ikon Allah shafa hoda gashi a'a no me zan da wata hoda ai hoda sai ko yara <laughs> ikon Allah Muhimmin muna take shekara ɗaya da auren su oh Allah ya shirya ikon Allah haka fa ake faɗa ana auren zumunci idan aka yi ana ɓata zumunci to ni na zumunci alhamdulillah na haɗa shi gasu suna farin ciki suna soyayya su kansu ya haɗa zumuncin mu yana daɗa kulluwa a'a wato ha an shekara da auren nan to fati za ku yi kenan ko me Allah kyauta wannan yarinya akwai ƙuruciya. ki so ne sosai dan ke soyayya shi ne silar so a so na soyayya dakata kawo nan take cikin ka kawo wai ka kawo wai kawo kawo kawo kawo kawo wai kawo kawo kawo mana kawo na san dai ranka ya fi wannan ko ina sarka take tana ina sarka take ni abin nan mamaki yake ba ga lafiya kalau muka yi waya da kai da fara'a ka da jin daɗin ka da komai amma in tuna kafin mu haɗu kuma har wannan al'amari ya zo ya faru abin ni na har yanzu mamaki yake bani sai dai idan lokacin da nake waya da kai suka ji ni kuma babban abin bacin ran Allah wadaran shan mace babu kama suka min dabara ba ni da yadda zan yi ne kawai yanzu takaici na ba na jin zan iya koma gida yanzu saboda alkawarin da na zura na tabbata tana can tana cikin shauƙi tana jira ba wayata gasar ƙasan karɓi to dama mafi yawanci irin wa'annan haka suke aiwatar da wannan abu zaka ga mutum wani da kamalasa da kamala zaka gani kamar mutumin kirki ni fa gaya ma gaskiya shi yasa ko a hanya in naga mutum ya samun hannu wayan tsaya in taima in dauke shi abin hawa na ko na ba na yi saboda a wannan zaka je ka dauki mutumin da zai illata ka baya ba gani take ba duk abin da ya so ya cutar da kai ta ba haka zai cutar da kai babu yanda zaka yana da kyau dai a dinka kiyayewa gaskiya mutane yanzu takaici na ɗaya kaga dai zura ni yanzu ba zan ma iya koma gida ba saboda alƙawarin da na mata ba waya ba sarƙar da na mata alƙawari zan bata da wannan dan wannan aka ce an tura tsohon banza biyu a abinda na nake gani sarƙar nan kace min ta gwal ce ko duk wata sarƙa ta gwal da ka sani to za ka samu ta gl irin wannan sarkar tunda ba sanin harkar gwal ta yi waye da mai da sauransu ba kawai abin da nake gani shine a je a samu ta gl yan kuɗin da suka rage maka a account mu je in raka ka a samu sarkar gl mai kyau a siya a samu wani gida kawai a saka ka je ka kai mata baki a kana ganin haka zai yi yiwuwa kai ta ba ta da ilimin sanin gwal ko ba gwal ba ko wani abu kawai ita za ka ce mata shi kenan dan tsananin so ke abin da zai biyo bayan nake ji za ta karba amma daga baya za ta shiga damuwa ni kaina kuma ba zan jura ganin damuwa a fuskarta ba ai tana son ka ina ganin wannan ba zai zama wata damuwa ba kar ka wani damu kanka wannan lafiya kamar an yi an gama na sani amma na san halin zura in tana son abu kamar ɗaya sun fita daga cikin uwarsa za ta daɗe abin yana damar ta ki sosai mu da muke so na kawo miyaka.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 ta miji sai adam ke soyayya ai tsananin so cika a soyayya ki so ne sosai mu dinga soyayya na san kina so na so Gugu, ni dan Allah Habibu bai gaya miki inda ya je ba. To ni ina zai gaya min. Ke da kike da wayarsa ke ya kamata ki kira shi a waya ki ji inda yake. Kuma ina ta kiran wayar shi ina ta kiran wayar shi na kira shi na kira wayan bayan shiga. To ya kamata dai a ce tun lokacin da ya fita kawa yanzu a ce ya daɗe da dawa gida. Allah Ubangiji ya sa alkhairi. In Allah da wannan jikirin zai zame mana alkhairi amma abin ya dame ni wallahi. Gwani ne na shiga uku wallahi na shiga uku. Ki daina cewa kin shiga uku, ki yi addu'a. Mu yi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ka mana shi lafiya. Kin ji ko? Bai <laughs> buka dawo, ko ba ki nemo bibi ya dawo. Allah zai kawo shi insha Allah. Ki yi haƙuri. don Allah ki daina kuka. In kina kuka nan ni ma sai ki sa nan in yi kuka. Haka. Gogo. za mu je bakin hanya mu duba shi ko ya makale. To ya makale sai ka ce wata mota? Ni <laughs> yi addu'a Allah ka mana shi lafiya. Amma abin ya dama. Tun yau sai ya ce min zai dawo bai dawo ba. Kallafa koko koda na ma ya goge. Na ɗaurin ɗan kwali na ma ya karfi. Gidanku. Ana ta wani mutum wake ta wani goda mm, mm, mm, da ɗan kwali. Ke me yasa ki da hankali ne ne? Ana ga yaƙi kina ga ƙura. ana tunanin bai dawo ba ke kuma kina da taho da ki ta goge dan kwalin ki gidan dan kwalin kina cikin abin arziki sai kin yi soko shi a shasha na soki sosai a so da soyayya ki so ne sosai mu damke soyayya shi ne silar soyayya a so na soyayya sigar silar so shigar sa soyayya ai tsananin so nake a soyayya mata miji sai adam damƙe soyayya ai tsananin so cika a soyayya ki so ne sosai mu dinga soyayya na san kina so na so na soyayya ni ma ina san so na soyayya dan tsananin so na kewa mata dan tsananin so na kewa mata zura don allah ka ki kuka zura ba saba ganin ki aka na saba ganin kina wani kina cikin farin ciki na san cewa abin da ya faru da ni kika ji ya riga miki hankali da Allah ki kwantar da hankali ba zan samu nutsuwa ba zuwa don Allah ki komai ya riga ya wuce abin da ya faru da ni ya zama tarihi tun da na da lafiya sai ki gode wa Allah kin ji ki yi haƙuri da Allah alƙawarin ki kuma da ne duk da abin da ya faru da ni zan cika shi insha Allah a ki Ya aka yi ta siya wannan? A koyi wannan. Bayan ga abin da ya faru da kai. Sirri ne. Ke dai tun daga shi na kawo shi ke. Alhamdulillah. Wa rasa komai da rasa farin ciki. Wannan abin shi ne ba zan iya jure masa ba a rayuwata. Bukata ta da ke gan kina cikin farin ciki. In dai wannan ya faranta miki rai. To ki manta da duk abin da ya faru da ni na warke. Kin sani. Kin san waye. Ba dan shan macen ba za a ci galaba a kai da ba. ya sa ya je ciki ba na so ku fito ku gida ka mu je ciki mu je ciki yawa so idan da na ruhi na wani samun sukuni wata wata dan Koko, na'am. Babu na kwana. Lafiya, kalau dan Adam. Na tashi lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gogo. Na'am. Dan Allah dan annabi ki masa magana ki cewa kar ya fita. Saboda ne. Kai gogo ni sai in rasa lokuta da dama gogo ba kya fahimtar me abubuwa ke faruwa. Yau fa biki ba. Biki ake amma ban sani ba a makwata ne yake aure ko kawai ce take biki yau. Gogo. Na'am. Yau fa bikin shekaran mu daya. Kai. Wannan shirme na ki ni fa na ce ku cire ni a cikin wannan magana shekara ɗaya nan ta ku ba ruba na a ciki. To an yi dama ba saka ki ne ba ko fa na kai miki ƙara ne. Kin ga ai shi bai kamata ya fita ba ko gogo? A saboda me ba zai fita ba? A'a, ai dole ya fita wajen aiki. Kin manta ta gagarin da aka yi ne a baya? Kuma yanzu ma su kike a samu wata matsala? An samu an koma kuma a je ki ja wata matsala a'a. Ya fita ya je nemi aiki. Ki manta ba. muna tsohon gida ɗan ƙaramin gida kika tada fitina ke wannan gida ya kaɗan waye ƙawayen ki su zo su menene menene kika sa aka zo aka kama wannan kan tareren gidan to yanzu kuɗin haya idan ba a fita ana nemowa da me za a biya kuɗin haya kai gogo yanzu kina maganar makekin gida in wani ji zai tunanin irin wani kirkekin gidan nan muke ciki haba gogo to akan wanda da muke ai wannan makekin gida ne ki duba kake gani wannan kawai muna dan dabarun mu ne kawai muna da ya zama to ko nan gaba ko sai mun gina gidan da ya ishirin ɗin wannan ƙato Allah ya amsa bakin ki to to yanzu dai ba na dan makullin nan ya fita ya tafi wajen aiki kin manta tukatuka da aka yi ba ni ki gani Ina alaikum. Ina shi. ki tafi Allah ba da sa Allah ya tsare. ina za ki ba inda za ki yi. shi gugu zan raka shi ne baby mai daga nan yi masa addu'a yi daga nan baby zauna zauna yi masa addu'a na ce ba fa inda za ki je ki Allah ya tsare ya kai shi lafiya ya dare shi lafiya amin to bari je mai haka Aa, yi mai daga nan ta haƙuri. baby zauna zauna zauna ba inda za ki je ja'ira na gona da keke ma hannu manta mm. fitina ki tana da yawa wallahi wannan kwalliya kuma duk ta shekara gudan ce <laughs> yanzu ma zuwa zan yi sake wanka in canza wani kaya ikon Allah kin zama yar kwalliya kenan to zuhura zuhura da fitina kike kai jama'a gogona kai kai zuhura zuhura Allah a kyauta a'a ya shagwaba hmm. sahura haba sahura yaya zaki aje min tarkace babu sinadari yanzu abinci na wani ya zama tarkace sanin kanki ne ba kowane lemo nake iya sha bakin san saboda ina da gyambon ciki takata mai gida lemon real fresh kake magana akai kwarai ni ce na dauka na shine saboda shine lemon da ake hada shi da zallar kayan itaciya ba tare da algus ta yaya abinci ya ciwa babu real fresh ta yawaita akwai ina je ka samu Muna gabatar muku da sabon lemon juice na Real Fresh mai dandano kala-kala, mango, kiwi, pineapple, orange, mixed fruit kamfanin aztec bai tsaya a nan ba har da ruwan roba mai daɗi da lafiya mai suna real aqua muna da lemon real fresh na sashe sama da kala goma sha ana dillanci da kasuwanci lemon real fresh a kamfanin golden sweet da ke lamba 83 ibrahim taiwo daura da el duniya a ginin eco bank a birnin kano don ƙarin bayani a tintibe mu a lambobin waya real fresh